Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙasar waje kashi na goma sha uku. Liliana ma yi ta ita ce ni na rasa ina a da ya samu yarinyar nan ya maida ta kamar Rachel. Tsaki dai rauda ta ƙara yi ta kallon Liliana ta ce. Gobe kin san suna can Ontario gurin shutun ɗin aikin ta na Bahrain. Su mu daga nan unguwa za ki raka ni. Liliana ta ce unguwa ina murmushi da ta ce gidan mutumina yau zan fara kai masa ziyara kin san zakir ya bani adres kallanta liliyan ta ce ba kya tsoron ya wulakanta mu tsaki da ta ce ko me zai min na shirya jurewa zuwa lokacin da zan mallaki zuciyarsa liliyan ta ce tab an shi kenan wani time za mu je Rauda ta ce da daddare mana kin san koma ya lokacin yana nan domin jiya na tura zakir club aka ce ya daina aikin club din liliana ta ce sista da gaskiya haka yake bibiyar rayuwarsa amma na lura ba ga din dan wulakanci ne sosai Rauda ta ce kin manta ni idan ina son abu? Lilian ta yi dariya ta ce haka ne kuma. Rauda ta ce zan baki kayan da za ki saka saboda na faɗa miki so nake mu canza image din ma a idanuwansa. Lilian ta ce ai babu damuwa sista. Haka suka gama exercise din suka ba gym din suna hango haifa da kwacina na ta gasa mata azabar aiki. Su Sarauta suna zaune ne a gidan Liliana domin yanzu ita take da contract da su Amando. Ita Rauda na kashi take duk da sun shirya da Amando ya lallaba gudun da za su sake ba ta chance su ba ta contract. amma amando ya ce sai bayan gala domin ya kudure haifa za ta samu bangon gala insha Allah. bayan ta gama exercise ta shirya ta shiga ofis ɗin amando yana ta aiki ya queen shigo mana ƙarasawa ta a hankali ta gaishe shi ya ce za ki wuce gida ko eh ta ce ya jawo da ruwa ya dauko wani dan ƙaramin kwali na da ɗaya mika mata dan kallon kwalin ta yi bata amsa ba murmushi ya ce duk ma tana son gift shi yasa ta ga duk gidajen ɗinkunan duniya mu muke wa yaran mu kyauta dan aje zuciya ta kafin ta amsa ta masa godiya yace gobe karfe biyu na rana za mu wuce insha Allah amma zai fi kyau ki zo kamfanin tun goma na safiya haka saboda shiri kin sani kamar koyaushe Oke ta ce ta man sallama ta fito. A kan ma take dan tafiya, ta ga wata kasuwar layi haka, ta tsaya, ga kaji mai kifi duk fresh. Jakarta ta buɗe ta ga tana da kuɗin ta sauran na aikin kafe, ta je ta siyi kazar da nama da kifi, sai vegetables da Irish, ta hau taxi sai gida. Tana dawowa ganin har karfe biyu ta kusa. Ta yi wanka ta sa wata riga mai kyau ja ta material, da tafke gashin da ta shiga kanta girki. Fatan Irish da vegetable ta yi musu, sannan ta musu pepper chicken, ya yi kyau ta jere musu a kafe, ta yi musu drink na abarba da fresh milk, duk ta shirya musu ta koma ta kwanta ta kunna data suna wasu kwal da aminiyarta tana ba ta labarin ta yi saurayi balarabe dariya ya fadi ta ce na duk yan uwanmu mazan najeriya salma ta dariya ta ce to sun ki kawo katin gayyatar ba sai na amshi na wanda ya kawo ba kowa yi dariya ya ta ƙara yi ta ce allah ya sa alkhairi to Salma ta ce, Ni ma ba aurensa zan yi ba, ina zan iya da iskancin ‘yan Masar, shan sigara da shisha da bin mata. Kawai dai fofin ne. Haifa ta ce, Allah ya kawo mana nagari kin ji, kar ki damu lokaci ne. Salma ta ce, Haka ne sisto, ya hubbi ɗinki. haifu ta yi murmushi ta ce yana lafiya salma ta ce kin san sai in ta mamaki wai ce kadija khalid ina kika yi aure haifu ta yi dan murmushi salma ta ce wallahi ni ma gaskiya kullum ina tunani bikin ki yayi sauri ko dai ni ma kin koyi mun tuntuni kuke tare da shi haifu dai murmushi ta ce wallahi iya gaskiya na faɗa miki salma ta ce amma yaushe ne kika fara san sa kuka yi auren dan shiru haifa ta kafin ta fara tunanin ranar da ta shigo Canada zuwa komai da ya faru tsakaninta da Yusuf daki daki ta fara sansa ne cikin lokaci irin kulawa da ita da tarbiyyar ta da yake kamar kanwarsa ba matarsa ba dan limshi idanu dai tabbas da lokaci ta kama da sansa ba tare da ita kanta ta sani ba hassan sai mata zarfi. ƙarin mishi idanu dai inuwa da da yadda yake mata magana da yadda yake taɓa ta yadda yake kallanta sosai yusuf ya tafi da dukkan zuciyarta tabbas ya koyar da ita sansa ne kamar yadda ake koyar da yara karatu a makaranta cikin rarashi da juriya uwa uba da tausayawa salma jin shiru ta ce keke kina nan a zuciya haifa ta ce ina ji salma ta ce amma ki faɗa min gaskiya kin san suna sai babella da hanan taraki suna cewa wai kuɗi kika bi babu wani love kin san kowa ya san ki da kamal je zuciya haifa ta dai shiru. Yusuf da suka shigo jin shiru sai abincinsu. Yasir ya zauna ya fara cin abinci. Yusuf shi ya nufi ɗaki, san bata ji motsin sa ba. Salma ta ce, "Wai kina ji na kuwa?" Haifa ta ce, "Kin san Allah?" Salma ta ce, "Iman eh sisto." Haifa ta ce, "Wallahi ina son mijina ne da dukkan zuciyata, kuma ko da shi ya fi kowa talauci a nan duniyar, zan ci gaba da sansa. Haka kuma ko da ya fi ɗan gwada kuɗi. Sanda nake masa baya da alaƙa da kuɗi har abada." Salma ta ce, "Na yadda sisto, Allah ya bar ku tare ya ba zaman lafiya." Amina Haifa ta ce, "Saka koma hira karatun Salma." Yusuf juya ya dawo falo zuciyarsa wasai kamar auduga wani irin farin ciki yake ji hanyar da yake ji ya ji ta gushe. Yasir ya gama cin abinci ya kalli Yusuf ya ce bari dan yi bacci a gurin Walid kafin magariba. Yusuf ya ce oke domin sosai yanzu suka fahimci junan shi da Walid da Yasir kuma suke taimakawa junan su Sanin Yusuf na da aure dole yana buƙatar kaɗaici da matarsa. Hakan ya sa Walid ya ce lokaci zuwa lokaci Yasir ya zuwa suna kwana gunsa. Bayan sun gama da Salma ta fito sai ganin shi ta yi miki a kujera yana bacci. Jiya wata za ta koma cikin ruwaninta ta faɗo jikinsa. Fike mata tsakiyar kai ya ce, Kin wani lafiya? Girgiza kai ta yi alamar A. Eh. A hankali ta ce, Ka ci abinci? Ya ce, Waye zai bani? Ɗan dukan sai ta tashi ta sauko ta zuba masa, ta kuma kujerar shi ma ya tashi ya zauna ta fara shi Sai dai ya ƙoshi ta kwashe kayan kusan biyar na yamma lokacin, ta ce yau ba aiki sai gobe in za su yi tafiyar gaba ɗaya. Zaman su suka yi manna da juna suna ta hirarrakin su, inda Yusuf ya ce mata shi ma gobe zai fara sabon aiki. Haka Hamma Garba ya yi sallah ita tana hutu, ya idar ya ce ta sa hijabi su ɗan je yawo. Ko da suka fita taksi daga ya suka yi tafiya mai ɗan nisa amma ta ki tambayar sa sai da suka iso suka sauka ganin motel ta kalli Yusuf ya ce in kika dawo daga aiki za mu zo na mu huta na kwana biyu dan kallon sa ta da wani irin yanayi rukwanin ta yi tsaye a gaban ta shi ma yana kallon ta ya ce ba mu taɓa samun kasancewa tare ba tunda muka yi aure ko kuma ya dan saki dariya ya ce ko kuma tunda muka fara rayuwa a ma'aurata dan aje zuciya ta yi ta yi shiru ya ce insha Allah nan da wata biyu ma za mu sami gidanmu wannan mata ta kusa da Walid za ta tashi wata biyu nan gaba tunan na sa ya sire mana bukin din kuma an bamu kafin da tashi insha Allah ina gama shiri sai mu koma hawa ya haifa ta saki ita take da damar gida kyauta ma amma dole ta hakura kuma in ma ta ce masa su kawo mai dan fadi ba yadda zai yi ba amandu ya ce mata da dala dubu biyu za su samu two bedrooms mai dan fadi da wadata kuma ko da kuɗin kashe wata na wata za su iya kama haya da cefani da biyan su bills amma yaya za ta yi dago fuskar ta yana kallon ta yace ina son ki fiye da yadda nake son kaina na san bana baki dukkan haƙoƙin da ke kaina amma dan Allah ki riga yi min afuwa dan daguwa ta tana kallon sa shi ma kallon ta yake kasa magana ta yi sai rungume ta yi sun dade haka kafin suka kafa gurin inda suka tsaya kafin ya fito da katin masallaci ya shiga intanet ya yi tafin komai na information sa ya tura imel ɗin masallacin kamar ta Hamza ya ce bayan ya gama suka kamo hanyar gida wanka suka yi tare suka saka kayan bacci Yusuf ya yi isha'i suka kwanta manna da junansu suna ɗan gida har suka yi bacci a Najeriya bayan an gama gyaran gidan su Yusuf ya yi kyau har ɗakin Yusuf an gyara in na sai su ganin su masu kasan ba sa nan in rafi ta tafi makaranta gidan shiru yake saboda ita laila tana ta shirin zanawa ek don haka in na tai tunanin gara ta ɗauko kakar su yusuf ita kaɗai ta saura cikin dangin su manya kiran laila da ke ɗaki ta yi laila ta ce gani inna inna ta ce kira min ya yahuza zan yi magana da shi laila ta zauna kusa da inna ta karɓo wayar inna ta lalubo nan ta jefa ko da ya amsa suka gaisa ta miƙa wa inna bayan sun gama gaisawa inna ta ce dama kwanaki ka ce ciwon kafa ya damu ku gwailuwa ko Yahuza ya ce eh wallahi kwana biyu nan ma ya tashi gashi nan muna ta fama. Ta ce to ko zaka shirya ka kawo ta nan sai muna zuwa Malam Aminu Kano insha Allah za a dace. Yahuza ya ce ba ta ganin nauyi zai karan miki? Ta ce babu komai ka kawo ta insha Allah Allah zai dafa mana. Yahuza ya ce shikenan zan mu ta shiri insha Allah zuwa jibi sai mu shigo. Inda ta ce kada ka rami da shiri ka turo mu da lamba ka za a turo kuɗi sai na turo muku kuɗin mota. cikin jin daɗi ya ce to bari salisu ya shigo zai turo insha Allah Allah ya saka an gode sosai ta ce babu komai a gaida gugun da sauran mutane suka yi sallama nan ta gida ali shi ma ta ce ya zo dama ɗakuna uku ne a jira a gidan sai tsaka gida ɗaya nata da yara mata ɗaya na yusuf ɗaya na babansa da yana raye shi take so a gyara a siyo gogo yalwa tika tifa da lida tsakar ɗaki a yi fenti ali ya so ta masa bayani ya ce babu damuwa inna na ta ranar da aka yi fentin kika faɗa da gaba ɗaya aka yi ranar ma saboda fentin ya yi saura to ta ce suka je ɗakin suka gyara ita da ali da laila kafin ali ya zo katifa da kafet jin an ce tsohuwa ce shi yana son tsofaffi sannan ta bashi dubu talatin da wayarta ta ce za a turo akawun nan ya tura dubu talatin ɗin Tun karfe bakwai na safiya Yusuf ya gama shirinsa cikin pencil jeans dark blue da kwabashu da t-shirt na supermarket. Yana zaune yana cin bread ɗin da haifa ta haɗa masa sandwich. Ta fito da ɗan akwatinta a hannu. Ta zauna a gefensa tana kallon sa har ya gama karyawa. Ta kwashe kayan. Shi ko kula ma da akwatin bai yi ba, ta dawo. Dan kallon sa ta yi cike da fargaba, ta mika masa akwatin. Duk da ta yage ɗan takardar da ke manne da kuɗin agogon. Kallon ta yi sai dai duk ta gama tsurewa sosai, ta dake ta ce, gift ne saboda karka dawowa gare ni akan lokaci. Kallon ta yake bai gane ba, ita ma ta kasa kara magana. a hankali ya buɗe ya ga agogon mai da waye ya rufe ya miƙe riko shi ta ce please mama na ce ta bani kuma sai na ga yafi kyau da maza kallanta ya ce no ki amfani da abinki dan rungumo shi cikin salon jin ra'ayinsa ta ce kenan mama na ba maman ka bace shirye ta ce shikenan ni mama na tana yawan ce min abin miji na matarsa ne haka na ta na sani amma tunda ba ya ce is okay dan murmushi ta dauko agogon ta saka masa a hannunsa ya masa bala'in kyau rungume ta ya ce gode. ita ma sosai ta ƙara rungume shi ta ce i love you ya ce love you too baby ya ƙara mata fik a goshi ya ce ki kula sosai da kanki in kuka tafi aikin kin ji ita eh, ce tana masa fik a kuma ta ita ma ya wuce domin koya makara cewa aka yi ƙarfi bakwai ta same shi a gun aiki bayan matarsa ta fara aikin gida da ta dawo aikin baharin za ta ɗauki da aiki ta ce wa kanta ita ma ƙarfe goma da gama shiri direba ya zo suka wuce a kamfanin tana ta shan harara ta bayan ido a gun liliana da rauda sai dai da sun haɗa ido sai su mata murmushi har aka gama lunch su da ba su da aiki suka wuce gida ita kuma suka fara shirin wucewa ontario a supermarket an nuna yusuf kantarsa ta aiki daga customers sun shigo zai iya ɗauki kwandon turawa ya je kashi ya bashi list su ya je ya zaɓi musu su ya zuba a ledoji ya raka su da shi har mota ko taxi babban bakin cikin yusuf shine domin kuɗinsa ya auki dole ya haƙura da aikin full yana full time a supermarket wato daga karfe bakwai na safiya zuwa karfe tara na dare inda ya kira yasir da ke jiransa a full ya masa bayani inda ya ce yasir kada ya bari ya dauki wani ya dore ya haɗa da kai na yi saboda sa ya ƙare shi ma sosai ku shawara Yusuf ta yi Yasir daɗi domin ayya kusa da gama na sai jayin na Yusuf da tsammanin Yusuf din ya makara ne ko da suka yi sallama Yasir nufi ofis din ogansu yi masa bayani ogan ya amince domin dama Yasir ya riga Yusuf fara aiki a gurin nan ogan ya lissafa masa abin da ya saura a kudin Yusuf ya bawa Yasir ya ce ya bawa Yusuf din a Ontario ana ta shooting inda manyan kamfanin talla suka zo ganin shooting har kamfanin hafik na wankin a baya don ku haifa ta ƙara samun kasuwa domin su ma sun yi wa Amando magana wajen karfe biyar na yamma ne yusuf ya nemi layin haifa kusan sau biyar a kashe ya tunanin kila tana hanya ne bari ya mata message ya mata message shi ma duk ya fara laushi inda yake aikin babban suwa market ne mutane kowane minti biyar suke shigowa kusan sha ɗaya da minti ishirin da uku na dare suka gama shooting ɗin ontario suna hotel a masauki haifa da duk ta yi laushi saboda ba taɓa yin aikin bidiyo ba so kusan goma ana yi a goge har dai aka samu yayin da ake so inda gobe za su ƙarasa cubic daga cubic za su bi jet ɗin kamfanin su dawo ontario bayan ta yi wanka tana zaune a falon hotel ɗinta mai girki ta kawo mata abinci tsabin gajiya da kewan mijinta ko kallon abincin ba ta yi ba ta fara neman su domin wayar tana kashe ta san ya neme ta yana gida yana dumama abincin da ta yi masa kafin ta tafi duk da ba wani yunwa yake ji ba domin shi ya sa sauran abincin jiya ya ci da ya fata musu ya wuce kulob wai sai ji tana ringin ya ƙara so ganin nambar ta ya bari kiran ya tsinke kafin ya jefa ta a hankali ta sallama shiru ya yi, ita ma shirin ta yi ajiya zuciya ta yi ya ce me yasa layin ki baya shiga Dan aje zuciya ta ce, "Forgive me please, na manta shi ne a masauki." Aje zuciya ya ce, "Kina ina yanzu?" Ta ce, "Masauki." Ina su Clara? Irjinta ta ji ya buga, ta ce, "Sun fita." Ya ce, "Oke ki kwanta yanzu ki huta, sai da safe za mu yi magana." To ta ce, ya ce, "Gobe wani time za ku dawo." Dan shiru ta ce, "Da an gama taron insha Allah." Ya ce, "Oke." Ya ce, "To ki kula da kanki please for me, kin ji?" Dan aje zuciya ta ce, "Insha Allah, kai ma haka." Za ta kashe wayar ta ji muryarsa, "Miss you over." cikin sassan murya ta ce me too shiru suna jin numfashin juna kafin ya ce night baby kada mu makara aiki mu duka a je zuciya ta ce good night suka yi sallama cike da shauki da begen juna shi Yusuf da kira ya ci abinci kaɗan ya kira Yasiri na aiki a club suna hira har kusan mintuna ishirin suka yi sallama Yusuf ya kwanta ita mahaifa ga gajiya ga bacci dole ta ɗanci abinci kaɗan ta sha kwafi ta kira amma suna tafiya kusan mintuna arba'in kafin suka yi sallama inda amma ke faɗa mata babansu na fama da hawan jini Karfe biyar da minti goma sha ɗaya na asuba, Yasir ya iso suka yi sallah tare da Yusuf domin ya riga ya wanka a kulub da zai dawo. Suka karya suka fita tare. Yasir ya na pool, Yusuf ya nufi supermarket. Yana tsaye Kilinas na aiki, ya kira Haifa suka shafi hira, sai da ita ma direba ya zo ta masa sallama. Haka yana aiki mesa ya shigo, ko da ya duba masallaci ne sun kira shi. Wai sun bashi appointment yau bayan isha. So sai Yusuf ya shiga farin ciki da fatan Allah ya sa sun ɗauke shi ne gaba ɗaya. Da haka ya ci gaba da aikinsa. A cubic Haifa sun sha aiki, bayan sun gama wani kamfanin yaɗa labarai new african body a duniyar ɗinkunan duniya ya nemi miyuwa haifa interview inda suka yi ciniki da amando dala dubu ishirin da biyar nan ya biya aka gyara haifa inda ta buƙaci saka baya domin yin interview ɗin ya ne kan sai ta zama kamar biyar sudan haka aka yi aka gama inda suka wuce airport karfe biyar da minti arba'in na yamma suka dawo toronto haifa duk ta yi laushi sosai ta cewa amando direba ya ajiye ta gida kawai suka yi sallama bayan ta iso wanka ta kwanta bacci ganin ba ta sallah yusuf ya kira ta hayya gaji babu amsa ya kira kafi aka ce tana gida kallon agogo ya kusa tashi amma daga nan kuma masallaci zai wuce kare ya tun a ranar farko a dole ya ce bari ya hakura sai ya ji kiran masallaci kafin ya koma gida haifa sai tare da rabi da minti takwas na dare ta farka sai dai babu yusuf waya ta ɗauka ta fara neman sa shi kuma yana tare da kwamitin masallaci yana rubuta contract na aikin shi da zai fara yau ba ma gobe ba bayan ya gama sanin contract aka nuna masa aikin sa da komai da mukullai da zai riƙa bawa kilinas suna zuwa da asuba mace ɗaya namiji ɗaya kowa da aikin ɓangaren jinsin sa Yusuf na ɗakinsa na gadi yana canza kaya zuwa wanda suka nuna masa na aikinsa. Yana tunanin yanzu haifa tana can tana jiransa. Zama ya kan kujera da ɗakin ya kama kansa. Bari ya gama ya je zamansa na gadi sai ya kira ta. Haifa ta gaji da kiran wayarsa ta zauna shiru kan kujera. Dama ya sarma da Yusuf ya faɗa masa ba zai koma gida ba. Shi ma ajiye ya ci abincinsa ya wuce kulob. Bayan ya gama shiri yana zaune ya jefa kiranta. Tana zaune gun da ji ƙarar ta a ɗaki da sauri ta shiga ta ɗauka ganin sunansa ta gawa Ƙara jefawa yi a dole ta ansa ta ƙi magana wai tana fushi. Do you drop? Please forgive me. ina gun aiki ne sai gobe zan miki bayani kin ji kuka ta saka masa kawai rike kansa ya ce please forgive me baby wai su haka za su yi ta rayuwa aiki aiki kullum kallon wayayi shi ma duk zuciyarsa babu daɗi ya so ya mata message ya fasa domin idanunsa ne kaɗai za su sako masa ita daga fushin da ta yi yana gadin ya tana yau kwana biyar yana neman ali shiru sai kawai ya jefa layin ali ali na yin shi ma tibin ɗakinsa kiran yusuf ya shigo ya ansa haba mutumina wai na kashe ka nake ta neman ka duniya ali ya ajiye zuciya ya ce rasuwa aka ina ta wuni gidan makoki cikin muryar damuwa yusuf ya ce waye ya rasu ali ce alhaji shamsu mugun bugawa kirjin yusuf ya ce tun yaushe haba ali shi ne ka kasa nema na ka faɗa mu ali ya ajiye zuciya ya ce kada ka damu na san fargabarka na yi magana da yaron alhajin wanda zai ci gaba da kula da dukiya alhajin za ka ci gaba da sa kowane wata uku ajiye zuciya yusuf ya ce da gaske ali ali ce insha Allah Yusuf sosai ya yi farin ciki tare da godewa Allah da yake haɗa shi da abokan arziki kamar Ali da Yasir. Godiya wa Ali sosai, Ali ce zan buɗe wani account gobe da sunanka. sai Laila ta sani can za ka rika tura kuɗin yanzu Yusuf ya ce babu damuwa gobe zan tura maka kuɗin buɗe account ɗin. sannan kai ma please sauran babu yawa ka saka mai a mashin ɗinka Ali ya ce to godiya nake angon Khadija wai ya take Yusuf ya ajiye zuciya ya ce tana lafiya Ali ya ce ka kula da ita da kyau da alama tana son ka sosai Yusuf ya ce ka yaya ka sani da sauri Ali ya gyara bakin sa ya ce tun lokacin bikin ku mana Yusuf ya murmushi ya ce na gode. wallahi sosai rasuwa Alhaji Shamsu ta taɓa ni Ali ya ce wallahi kuma sai da ya warke a 'yan kwanakin kafar rasuwarsa Yusuf ya ce Allah ya ji kansa ya masa rahama ya saka masa alkhairin da ya a duniya da lahira Ali ya ce amin suka ci gaba da hira su ta tsakanin su kafin daga bisani suka yi sallama kukan shagwabata ta sha ta gaji kafin ta ɗan miƙe ta haɗa abu ta ce ta sha kofi ta kunna data suka fara cadda da aminiyarta sai kusan biyu da minti goma sha ɗaya na dare suka ragu ta miƙe ma dogo kujerar ta fara bacci Yusuf bayan sun idar da sallah asuba a masallaci ya ba wa kilinaski da sauri ya kamo hanyar gida saboda shida da minti goma sha uku gashi karfe bakwai supermarket so yake zuwa ya lallaɓa gimbiya ya shirya zuwa aiki yana hanya suna waya da yasir inda suka haɗa hanya suka ƙara su gida sai dai yusuf ya kalli yasir ya ce ka jira na duba abin tukunna kafin ka shigo da ya ce ta kubcewa yasir ya ce wallahi kana cin fuskata amma ba komai ai ni ma na fara shirin auren nan bari a gama wa aika najeriya za ka sha mamaki shi yusuf dariya ma yasir ke bashi yanzu wai yana jiran laila Shiga ya tana falo tana baccinta, ƙarasawa ya a hankali ya ɗauke ta kamar bibi, ya wuce da ita daki ya kwantar, ya fito ya buɗe ya ya shigo. Yasir ya buɗe firij suna da ɗumami da yawa na abinci. Da haka ya ɗauki ɗaya ɗumama musu shi da Yusuf ya hada musu kwafi. Yusuf shi wanka ya shiga duk sa na gadi na masallaci akwai toilet amma tsabar saurin ya zo ya ga gimbiya bai wanka a can ba. Yana fitowa wankan ta ɗan buɗe idan da kaɗan kafin ta juya fuskarta. Da sauri ya ƙarasa ya ɗago ta yana kallonta ta ƙi kallonsa. A jiya zuciya ya ce, Please do you drop, forgive me. Kin ga rayuwarmu muna buƙatar da yawan abubuwa. Ki duba muna buƙatar gidanmu, in ba na aiki ya ke ganin zamu rayu. Hawaye ta fara masa, dago fuskar ta yi da kyau ya ce please baby ki fahimce ni ya fara share mata hawayen yana kallon ta da yanayin da yake zauta ta ya birkita mata zuciya shiru ta sai dai bata yi magana ba rungume ta yana raɗa mata insha Allah wata rana zaki rika kora ta kina buƙatar hutu duka ta kai masa a girji ya sake yar dariya ya ce zaki je aiki girgiza kai ta yi alama a a. ya ce to da sha ɗaya da minti arba'in ki fito ki sami ni a aiki mai lunch muna fita break sha biyu kawai ta zara ce ta sa ba zan iya dawowa gida ba to ta ce ya ɗauko wandonsa da ya cire ya zaro katin supermarket ya bata da adres a jiki inda za ta isa gurin tashi ya buɗe wardrobe ya ɗauki wani milk jeans ya sa dama ya sa boxers tun a bayi ya ɗauki wani t-shirt ɗin na aiki saboda guda biyar aka bayi shi bayan ya gama shiryawa ta suka hijabi har ƙasa na sallah hannunsa rike suka fito falo shida da minti arba'in da uku ya sare kalle sai ya ce barka da fituwa madam barka ta ce kawai yusuf ya kalle shi ya ce babu time na karyawa mu je kawai ya sare ya ce ni dai na yi kuma dole ka jira zan ɗuma wancan jalof ɗin mai zogale zan tafi da shi haifa ta ce bari kai ma na daɗe maka breakfast ɗin to kawai ya ce shi baya sallatan aiki haka yasir ya gama ya ɗauki abincinsa ita haifa ta ɗauki na yusuf suka fito duka su hannu suna sarƙe da juna za ta raka su har taxi sai da suka samu taxi mijin ta yi mata fake a goshi suka wuce ta dawo gida gidan liliana liliana ta kalla rauda ta ce amma ki zaki ya tabbatar miki nan ne gidan rauda ta yi tsaki ta ce aikin ji damuwa ta da ke kina tunani a sanin halina da zakiri zai min ƙarya ne liliana ta ce haka ne to ko tafiya yi in ba ka ba sha biyu ba muke zaune a kofar gidan har karfe hudu na asuba ai da ya dawo inda duk aikin kwana anan mutum bai wuce wannan time din ya tashi Rauda ta ce tactics zan canja Lilian ta ce kamar yaya Rauda ta ce zan saka zaki da samu min nan barsa Lilian ta ce no ba Zakir ba Rauda ta kalle ta ta ce sai ba Lilian ta yi murmushi ta ce ni ma zan baki gudunmawa akwai wani blond da ke aiki tare da su na ga yana shiri sosai da dan uwan gai din kuma da alama mayan kuɗi ne saboda ranar da muka je na bashi dala 500 na ce ya faɗa min sunan su ya ce Yasir da Yusuf zan je kulub yau ni kadai sai na tsima shi ko dala dubu uku ne in bashi na tabbata ko baya da nan ba zai samu mana amma zakir za su fara zargin san yana ci gaba da neman sanin rayuwarsu dariya da suke tare da dukan liliana ta ce shegiya kin fara wayo tun bayan rabuwar ki da nadal dan bata fuska liliana ta ce wai kike ta yi min da tsohon tabona kin san har yanzu ina son nadal fa Rauda ta tsaki da ce, "Ai sai ki ta yi." Liliana ta ci gaba da bata labarin yadda za ta yi wadar tufin ya samu musu lambar Yusuf. Da aka hankali Rauda ya kwanta, domin da lambar Yusuf za ta rika kama location din da yake in ta kira shi. murmushi dai da tunanin daga ganin Yusuf zai iya love da uwa uba sex domin shi shine jiwon relationship a ganin su a Najeriya bayan Baba Halid ya gama karin kumallo ya sallama gogo Alji da cewa zai je majalisar ta Badarawa ganin aminansa Malam Jibril da Malam Arzika inda direba zai aje shi bayan ya soke yara a makaranta yana gaban babbar siyana din tasu yaran duka suna baya sai da a sa a gaba har suka soke sa essence su kuma suka wuce Badarawa inda hanya suka fara hira da direba direba yake cewa Baba Halid shi dan sakwata ne da sauri baba ya ce Sokoto eh ya ce na da kakanni na duka aje zuciya ya ce ka san sokoto nan da kyau murmushi ya ce eh alhaji me yasa kake tambaya baba ya ce ina son zuwa ne neman wasu turkaina sai dai ban san ta ina zan fara ba ni daga mai maiduguri sai kaduna na sani cikin ƙasar nan direba ya ce sunan su aje zuciya baba ya ce wallahi suna ne ban riƙe ba amma suna rubuce a gida amma fa kusan shekaru 63 da suka wuce daban da sanin da suke tab ce baba ai ko iyayena ba lalle bane an haifa ba lokacin amma dai za mu iya zuwa mu ta neman ila Allah ya samu dace babin ya ce yauwa yanzu yara sun yi hutu sai mu saka lokacin mu je amma kar ka faɗa uwar ɗakin ka komai ko da ƴar ta ko yaran ma kaji ya ce babu komai baba Allah ya sa dai mu dace da abin da za mu je nema baba Halid ya ce amin Allah ya maka albarka amin ya ce suka ci gaba da hirar hirarrakin su har suka iso badarawa inda baba Halid ya ba wa direban dubu uku kyauta dama amma na bashi dubu goma duk sati wai na kashewa bayan ba su da abin da ba su da komai yi musu ake yi wanki guga girki sai dai idan sun yi sha'awaci masu tsofaffi ko kwanta dafa musu saboda tun dadi na can gun kwas ɗinsa saura ma wata biyu ya gama sai train ɗin wata shida gidansu yusuf na dalilin sosai sun gama gyarawa gugu yalwati ta kuma sun gama girki don bafa guza ya ce suna dab da shigowa kano ali zai je sha ya ɗauko su da motar gidansu saboda an ci kafa gugu yalwati na kumburi baya son motsi da yawa toronto sha ɗaya da minti ishirin da uku na safiya haifa ta gama shirin ta tsaf cikin wata haɗaɗɗe a baya da aka bata a cikin wanda ta yi tallar kwanaki a baya kana ganin ta kasan wuta ce ta kama gashin kanta a tsakiya ta yane kanta inda ta sa wani lofas kwaba dan ubansu shi ma cikin kayan da Amadu ya ba su ne gift din promotion na kamfani su sai ta yi kyau ta saka wani agogo mai kananan bracelet a kala hudu da zobe biyu kawai ta rataye jakar ta Louis Vuitton na kayan lefanta dama ta dafa wa Yusuf jalof da kuskus da nama da vegetables da zogale saboda tunda ya san ta zo da zogale ya ce kuma za ta dafa ta saka masa zogala taxi ta ɗauka ta bashi adres ɗin supermarket ɗin ko da ta iso su yi su saura minti goma sha takwas su fito break Don haka daga gurin da ake zama akwai tebur da kujeri biyu kowane tebur. Ta je can nisa ta zauna ta kunna data tana kallon message ɗin group su na zamani school. Duk da ba taɓa magana take yi ba. Sai dai tashin hankalin da ya fara tunkaro ta a gurin shine kallon da ta ga mutane na yi sosai. Wanda haka na nuna wasu sun gane take nan as model wacce kamfanin sa Amando suka saka wa suna Angel Body. Sun kai da ta tana ɓoye fuskarta sai dai dole bata tsira ba. Da ma an fito da kwalin close na supermarket ɗin cewa sai kuma karfe 1 na rana za a buɗe dama kowa ya san ka'idar. Dan migiwa dai ta bar gurin ta ce can bayan supermarket din tana hawaye. Idan wani ya furta aikin ta a gurin nan shikenan ta ta kare. Yusuf da fito yana ta duba gurin bai ga haifa ba. Bayan ya ce mata akwai kujeru ta zauna a gurin kafin su fito. Wai sai fitar jefa ta Kuka mata ke kiran ya shigo a hankali ta amsa. yace kina ina? tace ta baya. yace ki zo ina gaba a kujera zaki gani. Cikin sassan ya murya tace filis please mani ka zo ta nan ya fi shiru. Dan aje zuciya haifa ba ta da san mutane. Ya juya ya bi bayan can ya hango ta ta kai da gwiwa. da dan hanzari ya karasa ya zo yana daga kanta ya ce dutrop me ya me ki da murmushi ta kakalo ta ce kawai kai na ke dan ciwo fake mata agoshe ce sorry baby gajiya ne in ta koma gida ki kara yin bacci kin ji to ta ce mika masa abincin da ya dace kana jin yunwa ko iya eh, ce amma ba yunwa abinci ba dan kallonsa da cikin rashin fahimta shafa fuskar ta ya fara yana mata wani irin kallo ya ce ina jin yunwan matata ne dan zumke da kai da cikin kunya ta kasa cewa komai ya ce wai bakon bai tafi ba har yanzu dan duka ta kai masa a kirji janyo ta yace please a taimaka min mana ta ce yaushe zamu je wurin da kace zamu je mu tudas in na dawo a je zuciya yace yanzu ai babu rana kin ga na fara wani aikin kwana jiya kuma albashin yana da kyau ga lada kallasta ta cike da mamaki labari ya bata na aikin masallaci yana bata tana hawayen yadda san baya hutawa sannan menene makoma auren su babu wani lokaci isasshe da suke da shi na kansu rike fuskar ta yana lallashi tare da nuna mata aikin da lokaci ne nan zuwa wani lokaci zai bari insha Allah saboda ina son fara karatu ba dai ta dina wayan bai rungumi ta rada mata in kuma zaki zo can mu kwana tare shikenan ina da ɗaki a gurin ɗaguwa ta ce da gaske in zo shi so ta yake sai dai ga ta ɗauka da gaske kallon ta yi da mamaki ce zaki iya zuwa girgiza masa kai ta yi kallon ta yake sosai na jin wani masifar santa ƙarar rungumi ta yi ya ce zan tambayi ugana na masallaci in ya amince zan biyo gida mu wuce ba ta ce kuma ba suna rungume da juna kafin ya ɗan sake ta ta ce to ka ci abincin ka saura minti goma sha biyar ku koma aiki To ya ce ya bude abincin ta fara bashi da kanta har ya koshi Karfe saura ta ce ka ajiye ko an jima ko? Murmushi ya shafa fuskar ta ce na gode baby. Sun yi firas kafin Yusuf ya rungume ta yi mata fik a goshi. Suka yi sallama ya koma aiki ta kamo hanyar gida. Wajen biyar da minti goma sha uku na yamma Yusuf ya dan sami kiran Hamzat. Ya ce masa matarsa na tsoro ba ta iya zaman gida ita ɗaya. Za ta zo ta taya shi zaman aiki in babu damuwa. Hamzat sosai ya ƙara yaba hankalin Yusuf. Dan yaro da shi ya yi aure domin gudun faɗawa fitinar sha'awa. Dariya ya ce babu komai amma ɗakin ka za ta riƙa zama. ba wai ta fito inda kake zuwa patrol ba Yusuf cikin farin ciki ya ce na gode sosai suka yi sallama yi wa haifa tax ya faɗa mata kuma ya ce a baya za ta saka duk da ɗakin nasu na ɗan nesa da masallacin a can baya ne alhamdulillah to yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha hudu ku ci barka kasancewa ta tsakar gida ku ci kuma na rayuwar ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta yi a group group ɗin ku na Facebook